Cikin wata sanarwa da ta aiko wa sashen Hausa na muryar Amurka ɗazu-ɗazun nan, ƙungiyar ta Serap da ke rajin yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya ta nemi gwamnatin tarayya ta gaggauta janye sunayen wasu 'yan tsirarin PDP da ministan labaran ƙasar Alhaji Lai Muhammad ke cewar su suka handa handame dukiyar ƙasa. Maimakon haka, ƙungiyar ta Serap ta ce ya kamata gwamnatin Najeriya ta fito da cikakken jerin sunayen waɗanda ke da hannu wurin waure dukiyar talakawan Najeriya. Cikin mutanen da aka bayyana cewar sun waure dukiyar ƙasa, mutane shida ne ministan labaran iya bayyanawa na tambayi wani jigo a jam'iyyar pdp kuma tsohon gwamnan jigawa alhaji sula lamido ko mai zai ce bisa wannan kalubale sun ce to tun da ake mula da ko ba su magana ba to kudin kasata su ne kamar sojin kantin din buhari zaɓen buhari da aka yi fa kamar da aka yi wasu da kaba ko za ni fi guda biyar da a atiku abubakar da sauran manyan santoci a Najeriya suka ce NPDP ne suka zo ka kawo kudaden su na satar aka zaɓi Buhari saboda haka kudin da ka zai buje irin cin hajji wajen APC idan an ci mu barayi ne kaza kaza kaza shi shikenan wannan gwamnatin ka ji ko barayin PDP ta zama ciki aka yi ta saboda ka wannan gwamnatin yar barayi ce kenan mu za ku mai da kuɗin ba zan kai dade eh sai muka shine ci ai ta kudin sabon sai kan kuturwa ne yake cewa wasu kuturwa ce na zuwa Alhaji Sulaiman amma ai jam'iyyar ku ta fito ta nemi gafara daga wurin yan Najeriya in haka ne tun farko ma me za nemi gafara idan an yi kura kurai a siyasa a wajen shugabancin Najeriya. Fa'in gwamnatin wajen kuskure ko ya afuwa. Amma a yanzu aka zo tun da ta'annomin mulkin ainihin waliyan Allah abin da ake cewa a PDP mun yi. Wannan 'yan barayin 'yan PDP ba sa yi. Wani na hanyar damar shugaba Buhari kuma tsohon mataimakin gwamnan jihar Yobe Alhaji Aliyu Sale Bagare Turakin Tikau ya ce yana da ja akan wannan magana na su lami Don. Ban yarda da wannan magana na tsohon gwamnan Jigawa lami Don. Ya sani wannan din kamar yana ma exposing mutanen PDP dama cewa ba su da wani aiki sai sa za ta gane a Najeriya nan kaf mutane sun fito kansu da farkon su sun zabi Buhari a lokacin su kuma suna can mutanen PDP in raba kudin makamai ni na an kira na Abuja akan a bani kudi in yi wa APC sunkuru na ce ni ba na cin amana Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria